Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai, sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalar FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 30 wato ga watan Maris din shekarar 2016. Muhammad Lado ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar. Wato 11 na safe kenan a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka. Hukumomin tsaron Najeriya sun ce suna gab da kammala samaman da suke kaiwa a dajin Sambisa wanda ya kasance ɗaya daga cikin tunga ga kungiyar Boko Haram. gaskiya magana dai ba wai mun gama ba muna kai ne ana kamar ana cewa an sa layi a advance muke faɗa muna shigan shi nan da sati biyu mun fara shiga dajin amma cikin yadda ubangiji muna son kamin ruwa ya faɗi cewa mu samu mu kai ƙarshen wannan dajin allah ya a karon farko war gidan hama amadu wato zainab hama amadu ta yi tsokaci kan belin mai gidanta da aka bayar da kuma tuhumar da ake mai kan siyan jarirai idan kuka biyo mu a cikin shirin za ku ji abin da take cewa muna kuma tafa da shirin himma ba ta garago wanda ladan ibrahim ayawa zai gabatar amma da farko ga labaran duniya masu aure assalamu alaikum ministan tsaro na najeriya mansur dan ali ya ce sojojin karkashin mulkin shugaba muhammadu buhari sun taka rawar gani a yaki da boko haram jan dan alimin rita ya faɗa yau laraba cewa sojojin sun samu nasarar kwato kusan dukkan wuraren da wannan kungiya ta boko haram ta karbe a wani lokaci can baya ya ce yanzu an bar kungiyar da kai hari hare-hare ne irin nasarar kanoke ya ce ta samu wannan nasarar ce a cikin kasar shekara ɗaya da shugaba muhammadu buhari ya kama ragaman mulki jan ali ya ce dubi abin da ya faru da inda jihohi uku na arewa maso gabas da da suna karkashin wannan 'yan ta'addan ne amma yau kila a ce kananan hukumomi biyu suka rage ba kammala kakkaɓe waɗannan 'yan ƙungiyar ba ya ce kuma sojoji za su tabbatar sun gama ka kaɓe sauran 'yan boko haram ɗin da suka rage a cikin dajin sambisa cikin watanni biyu zuwa uku ministan ya ce jim kaɗan da kaddamar da gwamnatin shugaba muhammadu buhari a cikin watan maris na shekarar goma 2015 ya ce yana da ƙwarin gwiwa za ta fatattaki 'yan boko haram zuwa ƙarshen shekara kuma hakan ta faru domin zuwa ƙarshen shekarar ce shugaba buhari ya ce an gama da wannan kungiya abin da ya rage shi ne sharar fili muna da karin bayani bayan labaran duniya a pakistan an shiga rana ta hudu da ɗaruruwan masu 'yan gwagwarmaya suke ci gaba da zanga-zanga a babban birnin ƙasar islamabad sakamakon zartar da hukuncin kisa kan mutumin da ya harbe wani gwamnan lardin ƙasar wanda ya jagoranci yunkurin kwaskwari ga dokokin da suke batanci ga addini magoya bayan mumtaz kaduri wanda ya harbe salman tasir a cikin shekarar 2011 lokacin yana gwamnan ɗaya daga cikin jihohin da suka fi tasiri a ƙasar sun ki su watse a harabar da suke gudanar da wannan zanga-zanga suna cewa sai gwamnati ta ba su tabbacin cewa ba za ta canza dokar nan ta wato ta kalaman batanci ga addini ba hakanan kuma masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnati ta rataye matan nan kirista wadda gwamnan yake karewa daga kalaman batanci da ta yi wa addini 'yan sanda sun yi kokarin tarwatsa masu zanga-zangar amma ɗaya daga cikinsu ya shaida kamfanin dillancin labarai na associate press cewa a shirye yake ya sadaukar da ransa kan wannan batu wannan zanga-zangar da ake yi kusa da majalisar dokokin kasar ta haifar da tsaiko ga harkokin yau da kullum a wasu sassan islamabad ta kai ga mahukunta sun ba da umarnin katse wayoyin wayar salura a cikin wato birnin tare da rufe wasu hanyoyi domin hana wasu shiga tawagar masu zanga-zangar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar faransa francois hollande ya faɗa yau laraba cewa ya jingina shirinsa na neman canji a kundin tsarin mulkin kasar wanda ya hada da matakin kwace 'yancin zama ɗan ƙasa ga haifaffun ƙasar faransa ga waɗanda aka samu da yan ta'addanci shugaba faransuwa ya ƙudiri hakan ne bayan harin ta'addanci da aka kai kasar cikin watan nuwamban bara inda aka halaka mutane 130 kana aka jima sama da 350 rauni sai dai majalisar dattijai da ta wakilan ƙasar sun kasa cin matsaya kan dokar Holland sai ce nufinsa shine ya ƙara kawo haɗin kai cikin ƙasar tare da nuna cewa za ta iya mayar da martani a duk lokacin da ta'addanci ya kunno kai. Wannan ƙudurin dai ya fuskanci turjiya daga masu hasashen cewa wannan na iya zamowa kamar bitar kuli ake son a yi wa musulmai. wasu daga cikinsu sun kwatanta wannan da karbe halarcin zama ɗan ƙasa da aka yi wa yahudawa lokacin yakin duniya na biyu wannan yunkurin ne dai ya sa ministan shari'a na ƙasar ya sauka daga kan mukaminsa saboda bai yarda da shirin na shugaba hollands ba shugaban ya ce da yake ya jingina wannan yunkuri na gyaran kundin mulkin kasar amma har yanzu yana nan kan bakarsa na tabbatar da tsaro da kare 'yan kasar ga 'yan ta'adda a ƙasar zambia wata majalisar shugabannin ɗarikar katolika ta yi kira ga ɗaukacin jam'iyyu da ta 'yan takarar shugabancin ƙasar da su abin da ya dace domin gujewa ta da husuma lokacin zaben shugaban ƙasar da za a yi a cikin watan agustan wannan shekara ƙungiyar shugabannin mabiya ɗarikar katolika ta yi taron ne a jiya talata da jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu shugaban taron fada cleophas lungu ya ce taron masu wato nasu ya ba da shawarwari da za su magance dalilan da suke haddasa ɗarɗar da tarzoma a cikin ƙasar lungu ya ce ɗaya daga cikin waɗannan shawarwarin shine yin kuskurima ga dokar nan da ta baiwa 'yan sanda damar sa ido kan tarukan siyasa an yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu a gidan yari ga wani mai mataimaki tsohon ministan tsaro na ƙasar china domin samun laifin karɓar hanci kamfanin dillancin labarai na kasar china xinhua ya ce an samu jin wenlin wanda ya taba zama tsohon mukaddashin gwamnan lardin hainan da laifin karɓar cin hanci na sama dala miliyan uku a wannan lokaci ji yana aiki ne da tsohon ministan zu yong kong a gwamnatin kasar zu wanda tsohon dan jam'iyyar kwaminisanci ne a zaman wakili a majalisar gudanarwar ta yana ɗaya daga cikin masu mukami mafi girma da aka taɓa samu da irin wannan laifi na cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba Xi Jinping ke yi. Yanzu dai an ɗaure Zung ne na tsawon rai da rai a gidan yari domin karɓar cin hanci da amfani da mukaminsa fiye da kima da kuma fallasa sirrin gwamnati. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne da Najeriya inda hukumomin tsaron kasar suka ce suna gab da kammala samaman da suke kaiwa a dajin Sambisa a ci gaba da yakin da suke yi da kungiyar Boko Haram. A wata ziyara da ya kawo nan ofishin sashen Hausa na murya Amurka yayin da yake shirin halartar taron koli da za a yi na dakile fadawar makaman nukiliya hannun waɗanda ba su dace ba. Ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Muhammad Dan Ali mai ritaya ya yi wa Ibrahim Alfa Ahmed ƙarin bayani kan samaman da suke kaiwa a dajin na Sambisa. amma ibrahim din ya fara ne da ya mai tambayar kamar haka wani irin taimako ne najeriya take nema daga amurka wajen tabbatar da samun nasara kan waɗannan 'yan ta'adda na boko haram to eh, kamar da yadda muka saba hmm. su sukan ba mu training kamar wajen kwarewa wajen ba da labari ko kuma intelligence da nake so ce eh, da kuma suna koya mu special a ah, training haka hmm. wanda sojojin mu suke amfani da shi na shiga yanzu a halin da muke ciki na gaya ma mun shiga dajin sambisa idan ka ce kun shiga dajin sambisa ma'ana wato kamar babu sauran wani sansani kenan yanzu na boko haram a cikin wannan daji ko kuma dai menene ke faruwa a ƙasa to gaskiya magana dai ba wai mun gama ba muna kai dai ana kamar ana cewa an sa layi advance muke faɗa muna shigan shi nan da sati biyu mun fara shiga dajin amma cikin yadda ubangiji muna son kamin ruwa ya faɗi cewa mu samu mu kai ƙarshen wannan dajin hmm. allah yadda haka a baya akwai wato koke-koke da sojoji da dama suka yi kuma manya a nan rundunar sojoji da ma'aikatar tsaro a najeriya sai su zo suna musanta irin wannan koke-koke na cewar suna fama da batun rashin karancin kayan aiki na batun rashin biyan su kudaden allowance su da makamantansu kun takali wannan batu? eto eh kamar yadda na ce bara war haka hmm. soja in boko haram suka zo watsar da makamansu suka yi suna gudu amma yanzu mu ke bin su kaga akwai bambanci wannan godiya ce ta musamman ga shugabanmu dama na taba faɗi ba hmm. ɗaya ba ba biyu ba cewa sojojin najeriya ba inda ba su je suka nuna jaruntaka ba hmm. amma abin da suke nema shugabanci na gari to allah ya kawo mana shugaban adili wanda ya azamu a hanya ta gari hmm. kuma gwargwado haƙoƙi na soja ana basu kuma ba za a iya gama ɗaya rana ba saboda abin da ne abin ya haɗa da jama'a sai an haɗa da haƙuri amma cikin da ubangiji yanzu dai cikin shekara guda ai kaga an samu bambanci so dan ba mu lokaci ma'akamai da menene duk insha Allah za a samu ba da dadewa ba kuma wannan ya nuna cewa inda ba don an ba su makamu ba kuma an ba su abubuwan da ya cancanta da ba sai wannan so muna kai kuma cikin ɗan lokaci kaɗan kamar yadda yake faɗa ma 'yan najeriya su ƙara hakuri. ministan tsaron najeriya kenan janar mansur muhammad dan ali to a jamhuriyar nijar kuwa a karan farko ura gidan hama amadu wato zainab hama amadu ta yi tsokaci kan belin mai gidanta da aka bayar da kuma tuhumar da ake mai kan safarar jarirai lamarin da ta bayyana a matsayin bita da kullun siyasa kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilin murya amurka suleiman muni barma muna murna da an ka sake shi munan mu ne mu duka famikin duka da militancin shi na lumana da militancin shi na kofa farhan mu ne mu duka e, labarin da muka samu an sake shi daga hospital yanzu yana huta a hajjia yaushe ake sa ran dawowar shi hama a nan niger to wannan dai ban da labari na san dai sai dai ya kare convalescence kin shi Shin ya kike kallon wannan zargi da ake yi wa mai gidanku ana ta cece ku ce a kan wannan magana ta jarirai yau fiye da shekara ɗaya da rabi haka ko biyu? wannan zargi dai ina tamma zargin nan bisa karya ne. Tunda abun duka da suna fadi sun ce ya ta ya sai jarirai ba su kawo hujja ba ni dai muna tamma wannan duka da suna fadi saboda siyasa ne sun hidda wannan dosiye saboda kar ya samu ya ta yi takara kun sani shekara biyu da rabi yanzu da suna bisa wannan magana da bai kare jiya ne sun ce sun bashi liberté provisoire tunda masudu ya faji shi bazum ya faji shi yake mutanen lumana su tai su nema kandidakinsu tunda hamma bai presente yana da wannan dosiye a kotu jiya dai kotu dai mun san dai aiki da sun ka yi su sun kama ma masu milki mutanen duka kasashen waje duka sun gane saboda su ekartashin shi ne sun kawo wannan zankin na jarirai amma dai Allah yana nan Allah yana gane su mun bar su da Allah to yanzu hasha wannan al'amari a matsayin na iyalinsa wacce irin gudunmuwa ce kuke gani za ku yi wa shi mai gidanku don ganin cewa ya fita daga cikin halin da yake a yau ya samu liberty shi gaskiya ne yanzu za mu yi continue lutikin ba za mu saya ne eh, za mu ci gaba da kokowa in allah ya yarda mutanen puvar kullum in sun bude tele da radio suna kawo sunan shi kuma suna kawo sunan jarirai saboda su samu su bata mishi credibility shi mu ma muna ji ciwo tunda sun taba mutuncin mu mun san dai wannan duka muna bar shi baya mai wucewa wanda muna kokowa dai yau a cikin Niger demokrasi ta saya wannan mutanen da suna bisa milki sun mance da demokrasi ne ta kawo su shin kamar wani kira ne gare ki zuwa ga kasashen duniya da kungiyoyin kare hakkin ɗan adam community international ina so vrema su yi aiki da gaskiya in sun zo su diba su gani menene ana yi a cikin kasa kar su taidai mutanen puvar sun ce haka ne su saye bisa wannan a'a su yi bincike su gane abun da ana na ana yi cikin kasa idan muka sake komawa najeriya a can jihar oyo da ke kudu maso yammacin ƙasar, ma'aikatan kiwon lafiya ne suka baiwa gwamnatin jihar wa'adin mako guda domin ta biya su kudaden albashinsu na watanni biyar ko kuma gwamnatin ta fuskanci fushinsu daga ibadan ga wakilin murya amurka hassan umaru tambol da karin bayani ma'aikatan gwamnatin jihar oyo sun baiwa gwamnatin jihar kwanaki bakwai daga yau laraba zuwa bakwai ga watan afrilu mai kamawa da ta biya su albashin suna watanni biyar shugaban kungiyar kwadago reshen jihar oyo comrade wahidu olojidine ya sanar da hakan a madadin ma'aikatan gwamnatin jihar oyo A critical meeting between labor leaders, where opportunity usually provided in ya ce mun baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai daga yau zuwa ranar bakwai ga watan Afrilu mai kamawa da ta neme mu don a yi tattaunawa mai ma'ana a tsakanin shugabannin ma'aikatan gwamnatin jihar da gwamnati a game da yadda za a biya albashin watanni biyar da ma'aikatan gwamnatin jihar suke bin gwamnatin jihar ta Oyo. Comrade Olojide ya yi mamakin cewa. salary to transport themselves to their places of work. Workers are out of force, they no longer can get to their places of work. And of course, this perennial force scarcity has compounded our problems as workers. Olojide ya kara da cewa ta yaya ma'aikacin da ke biyar bashin albashin watanni biyar zai iya gudanar da aikinsa daidai kamar yadda ya kamata. Ya ce irin wannan shi yake kara wa ma'aikata wahalhalun da suke ciki. Comrade Olojide ya yi gargadin cewa idan har gwamnatin jihar Oyo ba ta nemi shugabannin ma'aikatan matasan jihar Oyo ba zuwa karewar wannan wa'adin to babu ko shakka babu tabbacin cewa ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo ba za su tsunduma a cikin yajin aikin sai ba bata gani ba kawo yanzu dai gwamnatin jihar Oyo bata ce kanzil ba a game da waɗannan kwanaki bakwai da ma'aikatanta suka bata don ta neme su Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya madalla gaida hassan to yanzu ya rage kasa da makonni biyu ne a yi zaben shugaban kasa a chadi inda shugaba mai ci zai fafata da wasu 'yan takara goma sha uku na tuntubi sunusi muktar wani dan jarida a mazaunin birnin injamina ko an kammala shirye-shiryen zaben yawwa eh, eh. yanzu dai haka wato hukumar zabe ta gama dukkan shirye-shiryen da ya kamata yanzu haka ma ayyuka biyu ne a gaban ita hukumar zabe din ko kuma eh, tana nan tana raba katin zabe kuma an riga an fara wato yakin neman zaɓe gadan-gadan kuma 'yan takarar bayani 'yan takara goma sha hudu ne suke takarar wato kujerar shugabancin ƙasar shadi wanda zaben da za a yi a ranar goma ga watan hudu na wannan shekara ta 2016. Za a iya cewa 'yan adawa sun gamsu da dukkanin shirye-shiryen da ake yi kenan. Eto eh a hakikanin gaskiya dai har yanzu babu wani matakin haka da 'yan adawa suka fito fili suka ce ba su yarda da shi ba. idan su ne suka ce dole sai an yi wannan katin zabe mai wanda yake ɗauke da fotunan masu zaɓe kuma gwamnati ta yadda aka danka wa seni wato hukumar zaɓe alhakin yin wannan katuna wannan katuna an riga an buga su yanzu haka ma an fara raba su saboda haka shi ne ma ya biyo su 'yan takarar wato damar shiga cikin wannan takara saboda haka har yanzu dai babu dai wata matsala haka. To baya ga shi shugaba Idris debi da ke takara kamar su wane ne sauran 'yan takarar da ke kalubalantar shi shugaban na'am wato a gaskiya wanda dai yanzu shugaban da yake ganin kamar kalubale ne a kan shi babu wanda ya kai kamar wato wanda ake cewa sale zabo wanda a majalisar dokokin kasar ma shine yake da wato 'yan majalisa mafi yawa bayan ita jam'iyya mai mulki sai kuma akwai kasira komakoi ko da yake shi wannan ya riga ya zama prime minister a gargashin wannan gwamnati har biyu kuma ya zama wato minista sau da yawa saboda haka shi ne ina gani ba wani abin amma dai wanda zai aka fi jin sa aka fi jin aka fi fargaban sa shine dai wato Sale zaba wanda shine shugaban yan adawa a nan kasar Chadi to ya yanayin shirye-shirye ta fannin tsaro lura da cewa kasar ta Chadi ita ma ta yi ko kuma tana fama da matsalar harharan ta'addanci eh to a hakikanin gaskiya gwamnati ta tabbatar wa da yan kasa cewar dukkan matakin da ya kamata a ɗauka don a kare martaba da kuma da rayuka da wato da tsaron 'yan ƙasa gaba ɗaya gwamnati ta riga ta ɗauka ta ɗauki wa matakai kuma shi yasa ma yanzu ake tun da aka fara wannan yakin neman zaɓe tun rai 20 ga wannan wata har yanzu dai ba a samu matsala a ko ina ba a cikin ƙasar nan gaba ɗaya. Alan Sunusi Muktar wani ɗan jarida mazaunin birnin Injamena a ƙasar Chadi yanzu agogonmu na cewa karfe 11 na safe ne da kusan minti 20 a nan birnin Washington DC. Ga Ladan Ibrahim ayawa da shirinmu na gaba. Imma ba ta ga rago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago. idan dai masu saurari na biyar da mu mun karbi bakuncin dr aminu aliyu ushishi ne daga pittsburgh a cikin jihar pennsylvania amma dan asalin jihar niger a tarayyar najeriya a tattaunawar mu a satin ta shige mun tsani inda dr aminu ke muna bayanin yadda dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai ke burge shi a makarantu da ke nan cikin amurka kamar yadda nake faɗi kullum na ce gaskiya malamin jami'o'in najeriya gaskiya libati ko ƙarfi da aka basu akan ɗalibai yana da yawan gaske a nan karfi da ke tsakanin ɗalibai da malamai kamar hamsin hamsin ne amma a najeriya kamar tamanin da ashirin ne malami yana da karfi sosai akan ɗalibi har ya kai ma idan yana cuta ma ɗalibi ko kuma yana abin da bai kamata ba ɗalibi bai iya magana amma a nan ba haka yake ba ɗalibi na da iko akan malami in malami ya abin da bai cancanta ba ɗalibi na iya magana har ma anan suna da wani yanayi na sakamakon karshen yawa tantancewa kowane malami za a ɗalibai za su tantance shi saboda haka na idan babu kyakkyawan alaka ka da ɗalibai za su faɗi gaskiya babu koyo to kaga mu a Najeriya babu irin wannan to idan da akwai irin wannan zaka ci malaman mu za su za su dan zauna da kafansu to gaskiyan Allah dangantaka ya fi kyautatuwa tsakanin ɗalibai da malamai a nan bisa ga gida Najeriya to ya yanayin karatu kuma yake sauki ko kuma akasin haka eh gaskiya mutane da yawa a gida idan mutum ya taho karatu waje sai ka suna faɗin ya zo ya ci bilis wato ya zo ya samu sauki amma gaskiya yadda tsarin karatun su yake gaskiya ba sauki ya tsarin karatu ne wanda yake dole sai ka yi babu compromise babu sauki kamar gida a Najeriya zaka cimma akwai yansu abubuwan da muke ɗalibai kan yi ga malaman su wanda ke taimaka masu wurin jarabawa ko kuma wurin yanayin karatun su ko dan kyauta ko dan dan cin hanci haka da sauransu so anan su babu wannan karatun an riga an tsara ta ga yadda za a yi dole kuma haka in za a yi so halin gaskiyan Allah idan mutum ba yana da kwazo sosai bane gaskiya da zai iya karatu nan saboda yanayin karatun an tsara shi to idan muka zo kuma muka yi to waje ya ya kaga ma'amala ko kuma rayuwa take eh, na mutane eh to halin gaskiya kamar inda na fara zama a wancan shekaran daga August zuwa Disamba na zauna ne a wani anguwa da ake cewa downtown na garin pittsburgh so mafi yawan mutanen da ke a wannan wurin turawa ne babu bakaken fata sosai ah, in fact kamar ma a gidan da nake kamar ni kaɗai ne ma ko mu biyu ne bakake to gaskiya mu'amala tsakanin mutane yana da akwai akwai kyakkyawan mu'amala saboda mutane ne wanda suke suna son mutane kuma suna duk wani abu da zai faru sukan gayyace mu suna da kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da su musamman idan mutum mutumin kirki ne kana da natsuwa baka da waɗansu devious karakter waɗansu halaye wanda yake suna da alaman tambaya idan kai ma kana da kyakkyawan mu'amala tsakanin ka da mutane suna son ka duk lokacin za a yi wani abin nan za su gayyace ka za ka zama abokinsu za ku ta mu'amala sosai ba wani lalura. Ah, zuwa yaushe kake fatan kammala wannan aiki naka ko karatu naka? E, eto kamar a yanzu dai ah, a wannan shekarar na dawo ba zan daɗe ba saboda akwai wani aiki da zan je in yi a gida najeriya to amma a yarjejeniyar da muka yi da su shine a koyaushe idan ana da aiki a hannu a irin wannan yanayin binciken za su gayyato ni yanzu sun bani kaman pass haka wanda a koyaushe ina iya dawa amurka to ni ma idan kamar misali a wani bincike da nake da shi a hannu wanda nake so su ma su zo mu haɗu mu yi to sun mani izinin zan iya dawo a yi yanzu insha Allah ina son zuwa nan da kamar wata ɗaya haka zuwa biyu zan koma gida Najeriya idan na koma zan ɗan kamar kwanaki mun sake dawowa saboda akwai ayyukan da muke da su. da yake karatu kace ba zama kace a waje ba da na so in ce maka in mutum ya ce maka zai zo amurka ka ya ba shawara ya zo musamman maganan karatu? eh gaskiya zan ba shawaran ya zo saboda gaskiya suna da suna da sun ci gaba sosai akan harkan facilities educational facilities kayayyakin aiki na karatu a lokacin da ne karatu a malaysia na ziyarci jami'o'i da yawa a yadda na ga kayayyakin karatun su gaskiya ya bani sha'awa sosai amma da na zo na amurka gaskiya na ga da cewa kamar malaysia abin nasu wasa ne saboda kamar su malaysia ba ma za ka taɓa haɗa su da najeriya ba ko kuma wasu jami'o'i na afirka sun ci gaba fiye da mutum ke zato so da na taho na Amurka sai na ga ci gaban Amurka ya fi ci gaban ma malaysia akan harkokin harkan ilimi har ma nake faɗin cewar kamar 'yan malaysia sun kwafa ne daga amurka duk kusan yanayin abubuwan da uh, suke da shi a harkar ilimin su kusan ɗaya ne da amurka amma su amurka gaskiya sun ci gaba sosai za ka cimma a yadda suke yanayin binciken su ya bambanta mu a najeriya mafi yawa mun fi yarda da mutum ka iya uh, turanci ka iya ka iya rubutu a rubuce kai ba eh, aikace ba eh eh a rubuce inda ka iya rubutu ka iya ka iya magana shikenan mutum yayi boko su kuma anan a'a ka iya bincike eh me sakamakon abin da ke kamar misali a Najeriya a nan na sha ganin eh kundin digiri na uku zaka cin fallan shi bai wuce tamanin ko saba'in ba to har ya kai nake tambayan wani cikin profession da muke aiki da su sai suke cewa ai su ba wai yawan rubutu bane a'a me muhimmanci wannan abin da ke kaga mu a gina Najeriya idan misali mutum zai yi PhD digiri na uku ya rubuta kundi ya rubuta kamar tamanin ko saba'in sai a ce ai bai masa abin da yake ba mu mun so abu da yawa a ga kundin PhD mutum a ce a'a ai ya kai shahi ɗari kaza to sunan ba shi bane a'a practical me za ka iya fitowa da shi me za a mora ko kuma me muhimmancin wannan binciken da kai to gaskiyan Allah zan shawarci duk wanda ke da iko ko kuma yake da daman zuwa karatu ya tafi Amurka saboda ƙarin karatun shi dakta dakta anan yau ma lokacin ya muna dan kullum a sati na gaba ka ci gaba da yi muna bayani masu yau ma nan shirin zai ɗiga aya sai a wani sati a jimo da shiri na ƙarshe a wannan tattaunawar da muke da dr aminu aliyu ushishi yanzu kuma a madadin bakon namu dr aminu aliyu ushishi da julie gershom wata daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta fara ne da sallama inda ta ce salamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa taron da wasu shugabannin kasashen duniya za su yi gobe a birnin Washington DC kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Saƙo daga Bala Muhammad Dambam da Ahmad Manaja Bauchi unguwar Karofin Madaki. ita kuma wasiƙan mu ta gaba ta zo ne daga bafa haruna bajoga malamin makarantar jalingo primary school a shaka inda ya ce assalamu alaikum voa hausa ina kira gwamnati da 'yan kasuwa cewa su haɗa kai domin gudanar da binciken kwakwaf don gano abin da ke kawo yawaita gobara a kasuwannin ƙasar saboda ɗaukan matakan dakatar da faruwar irin hakan nan gaba domin ruwa baya tsami banza ita ma wasiƙa mu gaba cewa ta yi muna jajanta wa 'yan kasuwar sabon gari da ke kano da kuma 'yan kasuwar birnin kebbi da ke jihar kebbi sakamakon tashin gobara a kasuwanninsu muna kira gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimaka musu da tallafi su kuma 'yan kasuwa da su rika fidda zakka da sadaka allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba sako daga sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri wasiƙar mu gaba cewa ta yi hakika ya gwani ya zama dole na fara da wannan karin magana ne domin in yi yabo da jinjina ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari yanzu kuma sai labarai a takaice ministan tsaro na najeriya mansur dan ali ya ce sojoji ƙarƙashin mulkin shugaba muhammadu buhari sun taka rawar gani a yaƙi da boko haram janar dan ali mai ritaya ya faɗa yau laraba cewa sojojin sun samu nasarar kwato kusan dukkan wuraren da wannan kungiya ta boko haram ta karbi a wani lokaci can baya ya ce yanzu haka an bar kungiyar da kai hare-haren irin na sari kanoke ne ya ce ta samu wannan nasarar ce a cikin ƙasa shekara ɗaya da shugaba muhammadu buhari ya kama ragaban mulki jan ɗan ali ya ce dubi abin da ya faru da da da jihohi uku na arewa maso gabas da duk suna karkashin waɗannan 'yan ta'addan ne amma yau kila a ce kusan ƙananan hukumomi biyu kawai suka rage ba a kammala kakaɓe waɗannan 'yan ƙungiyar ba a pakistan an shiga rana ta hudu da ɗaruruwan 'yan gwagwarmaya suka ci gaba da zanga-zanga a babban birnin ƙasar islamabad sakamakon zartar da hukuncin kisa kan mutumin nan da ya harbe wani gwamnan lardin kasar wanda ya jagoranci yunkurin kwaskwarima ga dokoki da suke batanci ga addini magoya bayan mustaz kadri wanda ya harbe salma tasir a cikin shekarar 2011 lokacin yana gwamnan ɗaya daga cikin jihohin da suka fi tasiri a kasar sun ki watsi a harafar da ake gudanar da wannan zanga-zangar masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci amma nan gaba kaɗan shirin yau da gobe na nan tafe wanda halima da jamila za su gabatar sannan mu ma kanmu za mu sake dawa da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi da izinin allah kafin nan a madadin ladan ibrahim ayawa da ya tani gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu cornelius mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc